to magana biredi yanzu an ba umba manaja ya kake gani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh hakika yanzu mun shiga uku ka shiga uku inda yanzu aka ba umba biredin nan shine manaja ai ba za mu samu ba baya kaunar ka kenan kwata ba zan samu ba to ba jam'iyyar ku daya ba jam'iyyar mu ɗaya kuma sai hena gaida yi amma wallahi tallahi ne a biredi dai ya an sallami can majalisar to kai baka zuwa majalisa ne mun lokacin ina kai musu gaisuwa ko ba kullum ba jiya ba goma aka zo da shi aka raba ba ba kore ba jiya na je majalisa uga ba a samu damar bani ba wallahi tallahi kuma ya ganka ka gaishe kuma ya gan amma ta ka in tsaya ka san ina sauri zan tafi masallaci a lokacin kawai ne kyale da da da yanzu a wanne ka fi samu sosai a gaskiyar magana a dafa ina yawan samu to waye shugaban biredin a baya mai garin gama ne kullum muka je an bamu wallahi mai garin gama to Allah ya saka mai da alkhairi yawwa amma tun da ya da karkashin umba nan yanzu ya din da ya za gurin umba ka shiga uku kode wallahi ba na sa ka shiga uku wallahi tallaga ya din na rarrame eh na gani wallahi na ga kashin wallahi salamu alaikum